ƙasar Nijar ana amfani da lalle domin yin ado ga ƙafafuwa da hannuwa. Bisa fatar jiki yakan ba da launi ja ko baƙi. Da danƙon roba baƙa Scott ne mata ke zanen adon da suke so. Ɗaliba a tsangayar kimiyyar kiwon lafiya a Yame, Fati Muhammad Musa ta tsunduma ga sana'ar sai da lalle da robar Scott baƙa. a cewarta yin lalle na son ƙoƙari da kuma haƙuri a ƙarshe kuma za a samu kyakkyawan sakamako Euh, ka ɗora skotkin dama ka riga ka kwaɓa lallanka, sai ka daidaita skotkin ka shafa lalle a kai. Sai ka bar shi wajen awa hudu haka. Akwai ma masu kwana da shi, kowa da yadda yake da haƙurin shi. In ya jima sosai sai ka ga ya fi kamawa. Lalle na cikin tabi'ar gargajiya a ƙasar Nijar, lamarin da ya ja hankalin Jibo Abdu Baki, ɗalibi a sashen nazari kan halittu da mafarinsu, ilimin falsafa, filozofi. a jami'ar Abdulmumuni ta Yame ya gudanar da ƙididdiga bisa wannan itaciyar lalle, ƙididdigar da ta bayyana a cikin lumkin na lalle. akwai hali na jan soyayya da yanayin ban sha'awa. Matan aure idan suka saka lalle da kafafunsu yakan yi baki kiran kamar suna tsima hankalin mijinsu ne na fito da dukkanin kyawun su ga mijinsu. Yana da wata baiwa na kalli a yayin da mata suke son birge mijinsu. Lalle yana taimakawa na kawo kusanci tsakanin miji da mata musamman ma a tsakiyar dare. Sai dai kuma Yawaitar lalle safarar zamani a cikin kasuwanni na dusar da lallen da aka sani na gargajiya. A cewar Shibo Abdu Baki wani sinadari ne da can tushen shi an yi shi ne don baƙanta gashi wanda a wanga zamani wasu ke amfani da shi don su yi ado. Wancan lallan asalinsa waɗanda suka yi shi ba don a riƙa yin ado ba ne, sai don a ƙara baƙin gashi, saboda yana da sauƙin aiki. Wannan lallan zamani da mata ke ce ma shafshaf bai rasa illa da yake haddasawa ga lahiyar jiki. Fati Muhammad Musa, ɗalibar jami'a a tsangayar kimiyyar kiwon lafiya, ta ba da shaidar mahaddashin illar game da amfani da shi. Lalle ne, amma na kamfani. Ni idan na sanya shi, gaskiya yana sanya mini su ƙaiƙayi da sauransu. Domin samun kyaukyawar kamun lalle, Fati Muhammad Musa na ba da shawarin a yi garwayen lallan da garin sandal da kuma mayala biya.